Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Babban kiran da muke so mu yi ga al'umma shine al'umma ta ɗauka cewa sai da kulawar kowa ne al'umma yayuwa za ta yi kyau. muna ɗaukar 'ya'yanmu su ne 'ya'ya 'ya'yan wasu makotanmu ko wasu wanda muke tare da su ba bakin komai suke a tare da mu ba sai dai hakan ba karamar illa ne a cikin rayuwarmu da zamantakewar mu ba lallai yana da kyau al'umma su gane cewa ɗa na kowa ne ɗanka ɗana ne nawa naka ne mu haɗu mu gina su mu kula da su mu ba su tarbiyya ta gari domin mu samar da ingantaccen rayuwa a cikin al'ummarmu kuma mu zamantakewa mai ban sha'awa mai ban sha'awa abin alfahari kowa ya so juna yara su taso cikin tsari cikin soyayyar juna da kuma la tsarin ingantacciyar rayuwa wanda su ma za su amfani na baya allah ya sa mu dace wannan magana awal muhammadu laraba daga nan jihar kano a najeriya shugaban gidauniyar tallafa wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau da gobe barkanmu da wannan lokaci da fatan da kuna cikin koshin lafiya ya aiki kuma ya kokari da fatan da duka ma'aikatan kuna cikin koshin lafiya kuna magana da lawali andu ne daga niamey nijar a gaskiya yana son shiga cikin shirin naku sai dai ba na samun damar shiga ko kuma in ci hanyar da ya kamata in kasance da ku ban san kowace hanya ba ne saboda a wannan dai ce nake da lamba na ce bari tura muku wannan whatsapp da fatan dai za a saka mu cikin masu sauraron assalamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan kuna lafiya kamar da muke lafiya. Allah ta haka amin. wannan zanga-zanga da ake yi ta lumana ba zai sa shugaba gaban su da batun da ba taɓa yin irin wannan zanga-zanga ba a lokacin da aka rantsar da shugaban ƙasa wannan duk da zanga-zanga ta farko ne da mata suka fito suka nuna wanda kuma gani madan tana nuna cewa zanga-zangar lumana ne wanda kowa yana faɗar ra'ayin su ne a kai to wannan al'amari Allah sa da ya zama alheri da mu da su da baki da Allah sa haka amin to wannan guru da kuka bude mana shi da fatan tattaunawa na ra'ayi Allah ya ƙara sa da mu da alkhairi Assalamu alaikum 'yan muryar buwa Amurka. alherin allah kai muku dubin gaisuwar fatan alheri zuwa a gare ku duk masu shirye-shiryen sashen hausa na gidan rediyo amerik jinjina ta musamman zuwa a gare ku kuna tare da ibrahim alhaji adam mazaunin libi a cikin birnin masarauta ɗan nijar alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu labuwa da amerika ina baku dubin gaisuwa da fatan alheri da fatan muna lafiya lau kuma mu inda Nijar muna fatan wannan shugaban kasa ubangiji Allah ya ko muna da alheri a kansa kuma Allah ya sanya shi riko Allah ya sanya shi riko insha Allah kuma mu kuma muna ba ku dubin gaisuwa ku yan gidan radio labuwa da amerika ina ba ku dubin gaisuwa da fatan alheri ni ne Hamza yan nijar daga nan kamerun salamu alaikum salamu alaikum hausa a gaskiya eh, ba na tsammanin akwai wata moriya da kasashenmu na afirka za su samu a cikin waga sabuwar gwamnati ta amerika saboda ganin irin yanayin kalaman da shi sabon shugaban ya dinga furtawa lokacin yakin neman zabe da haka nake tsammanin cewa idan dai har abubuwan da ya faɗa zai cika wannan alkawarin to gaskiya ba wata moriya da mu ƙasashenmu na afirka za su samu a cikin wannan gwamnati sai dai fatanmu muna kira ga shugabanninmu su tashi tsaye wajen farfado da tattalin arzikin kasashenmu saboda dogaro da kanmu ya fi a ce a kullum muna dogaro ga kasashe ire-iren waɗannan kasashen assalamu alaikum suna na umar sokoto state sambini local government gaskiya bara mu ya taka rawar a zo a gani ga amurka musamman ga kasashenmu na afirka ba abin da za mu ce gare sai dai mu ce allah ya saka mai da alkhairi assalamu alaikum salamu alaikum musa gaja daga jihar kano ba mu da wata dangantaka a zaman mu na talakawa 'yan najeriya wacce ta haɗa mu da gwamnatin amerika sai dai shugabanninmu suna da dangantaka da shugabannin amerika amma fatan mu Allah ya sa su dawo daga rakiyar turawa yamma su zama da cewa suna kula da haƙoƙinmu bisa haƙoƙin turawa a kansu na gode daga musa kin gaja dutse gwane lokal gami Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOA a Amurka da fatan an wuni cikin ƙoshin lahiya da fatan dukkan ma'aikatan kuna cikin ƙoshin lahiya suna na ɗaya ba abubakar daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar lalle abin da an ra'ayi ne shine fata na dangantaka tsakanin donald trump da shugabanninmu na afirka ta kasance dangantaka ce wadda za ta amfanin talakawa gaba ɗaya mu 'yan afirka saboda babu wani abu wanda zai faranta mu talakarai kamar a ce ya gani a ƙasa a ƙasar shi da yake cikin mulkin da ake mashi ya gani a ƙasa mu kawai shi muke wata sannan kuma ta kasance dangantaka ce da za ta sa a tsawatar ma su shugabanninmu saboda mafi yawancinsu suna son makalkalewa saman mulki ya zamanto kamar mulkin gado